من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yanwa musulmi yau ma gashi cikin yadda Allah maɗaukaki da dacewa da gojensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na asabat wanda ya zo daidai da goma sha uku ga wata ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1440 daidai ga shi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai suna masjidi suna da ke titin sardauna a nan garin agare a kamar yadda muka saba taruwa daidai wannan lokaci don mu rusuna mu ji fassarar ayon alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhan ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi Allah madaukaki ya gafarta masa tare da kuma ta'aliki da ƙarin bayanai da wani zakakurin malami na suna a wannan ƙasa tamu mai suna malam aliyu albami shi ma ya ba da tasa gudunmawa cikin littafi Allah maɗaukaki ya saka masa da alheri mu da muke taruwa don mu karanta mu saurara Allah maɗaukaki ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muke ji ya sanya ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba a kanmu ba to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul ankabut ajiya mun ajiye karatu daidai kan ayata 27 don haka yau matashiyarmu ita ce ayata 28 a wannan sura kafin mala ya ja ayar mai tafsiri ya yi bayani kamar haka ya ce zumma zakara ta'ala ƙisa ta lodin ba da ma almaha ilaihi fi ƙisa ta ibrahim wato sai Allah maɗaukaki a ayoyin da za mu karanta yanzu sai ambata mana kisar annabi lut alaihi salam bayan ya ɗan yi haska ya ɗan haska annabi nuhu cikin kisar annabi ibrahim bi annahu amana lahu fa amana lahu lut to yanzu kuma za a shiga batu akan shi annabi lot alaihi salam da irin gwagwarmayar da yi da yadda mutanensu suke aikata jarima ta luwaɗi da kuma wa'abin da ya musu da irin yadda su suka karbi wa'azin na'am arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ابتنا بعذاب الله Allah mana ya ce walu’an ikkola li kauni, ka ambata musu labarin annabi Lodi ya Muhammad cikin Al’ur'ani yayin da annabi Lodi ya ce wa mutanensa, ku, bi tasirin saniya, ku. Wai da idkhalil alfi na hayinnakum kenan ala haini fi A fi mawdu'aini afi hadha almawdu' walladhi ba'dahu wa qura bi taqiqil hamzataini shine a innakum yace a innakum la ta'tuna innakum la ta'tuna alfahishata lalle ku kuna zakkewa alfasha ma'ana kuna aikata alfasha menene alfasha Shi ne. namiji ya danne dan uwansa namiji Allah ka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yayin da namiji ya dirka ki namiji ya danne shi kamar yadda aka halatta wa namiji ya biya sadaki ya sadu da matarsa to in namiji zai je wa namiji annabi ya ce al'arshin Allah tana rawa saboda nauyin wannan zunubi da kuma kazantarsa Allah ya tsare mu to su mutanen annabi lut laifinsu babba shi ne wannan liwadin zo ya ce musu wazi ta a lata'tuna alfahishata lalle ku kuna zakewa alfasha menene alfasha A dubarar rijal kuna neman dibra ta mazaje ana neman gaba shi ba yake nema dukka ci ba Allah kiyaye ma kun biha min ahadin min alalamin babu wani ɗaya daga cikin talifai wanda ya rigaye ku da wannan alfasha ko kuma wannan bakin zinibi al'insu wal cikin mutane da addani وقال البيضاوي امام البيضاوي يتي وهذه الايه yace wa ayatu wannan aya dalatun ala al-hadd fi tana nuni akan duk wadda ya wajibi ne a malamai sun yi saɓani cewa in an kama namiji ya danna namiji ya za a yi da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai ya ce man wajattumuhu ya amalu amala qaumi lodin farjumul fa'ila wani mafkola bi duk wadda kuka samu kuka kama shi red handed kuka tsuka su wani ya danne wani to da wanda yake yi da wanda aka yi wa annabin ce a yi jebin su gaba sai sun mutu gawa ne in ka bar shi ma baka jefe shi ba gawa ce mai rai ga tanar tana tafiya Allah kiyaye kuma a jefe shi shi ya kuma sauki akan abin da zai tarar tun daga barzaku har zuwa lahira ta sa to shine malamai suka ce to tunda annabi ya ce a jefe su akwai aya a Qur'ani da ta nuna yadda Allah maɗaukaki ya halakar da al'ummar annabi Lut inda Allah ya ce faja'alna aliyaha safilaha wa amdarna alaiha ko to sai suka ce sai na aliyu dan abi dalibin ya ce za a je a samu gurin da ya fi ko'ina tsawo ne a gari a ɗora waɗanda suke yi sai a tunkuɗo su mutane suna ƙasa da duwatsu suna jifansu tun daga sama har su ta hanyar haka za su kashe su wasu suka ce a'a binne su za a yi kamar yadda ake binne mazinata magidanta da suke zina a bar iyakansu a waje a jefe har sai sun mutu shi ne rajam arrami bil ce hajjal al a jefe kan mutum da dutse sai ya mutu wannan shi ne rajam akwai ba wanda suka ce a sare kan kawai manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk kuka samu yana yi da wanda yi da wanda aka yi ku kashe shi don bai da amfani li'annaha ishtarakat kan ma'azina fi kauniha fahisha saboda liwadu yayi tarayya da zina wajen kasancewar wannan liwadin alfasha ce wa qala Allah ta'ala hakika Allah madaukaki ko ya ce wala ta taqrabu zina innahu na fahisha kar ku zo kusa da zina ba bakar kai zina ba kar ka zo kusa da ita menene ta zina ka kura wa mace ido ba matar ta bai halari bai hada ba wannan bar ilal Ya yace haramu wa taladdud bi kalami hafa haramu kar ka ne karatun tun da wuri gashi kaga kallon mace sai magana da ita sai taba jiki ba matarka ba ba haramar ka ba ka goyo ta a bayan babu ka san ba da ne bane ko ka dauke ta a mota ko ka zo hira gidansu budurwa ka zo da motar ka tintin glass ga duhun dare ga tint kuma kuna ci kuma ai zai zo da kokara kan abin da ake ba da ne. bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yi ba'idu baina anfasir rijali wan nisa' numfashin namiji ko mazaje da na mata a nisan tashi, kar a dinga gwamutsa na gwamutse kar a yi maza daban mata daban to za a yi karo ku makale a wani ku ba mai ganin ku bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa idan idza kala rajulun bimra'ati imra'atin laysa bi muharramatin lahu kana shaytanu thalithahu duk mutumin da ya keɓe gefe da mata wacce ba haramiyarsa ba to shaidan yana da shi ne na uku mutum uku da yake ganawa da saurayi da budurwa ko bazawari da bazawara da kuma shaidan abu za a yi abin kirki da a hausa in an za a zo hira budurwa an za ta zo sai da ɗan rikiya mai wayo daga wajen zamaninmu sai ana ba da ɗan ƙaramin yaro in ka zo ka ce ga sayo cinga kuma su ake ba na da ta Allah sauƙi zaune wai tana kuma kuma ya tsare ta ta ta gida yadda aka ce ka tsare ta kan wannan yar ma tsare ta wajibi ne a kanka Qur'ani ce ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina, alaihinna min jalabibihinna annabi ba ka kira aka bashi doka ya kai wannan annabi mai girma ka gaya wa matanka ka gaya wa ƴaƴanka mata ka gaya wa matan mu'mini su lullube jikinsa da jilbabi kar su yadda kowa ya ga jikinsu wannan shine tsari na musulunci to idan an lullube an tsare kuma ai kamun kai kada a fita kowa a yi magana wata ma an zo gira wasu uku suna jira a can ga ɗaya ta nan ga wani wai ana wai tana da farin gini to kunga musulunci bai yarda da hada maza da mata ba ballantana kuma maza da maza su haɗu ta hanyar wannan alfasha ta liwaɗi, wa wa in kana kiyasan wannan koda kiyasi ake cewa da zina da liwaɗi sun yi tarayya wajen kasancewar alfasha illa annal jami'a mustafadun min al'aya. Abin da ya hada tsakanin su an samu fa'idarsa daga cikin wannan aya a innakum latatuna ar-rijala yanzu ku za ku dinga zakkewa mazaje ga mata da Allah ya halatta muku ku biya sadaki ku aure su wata kanauna sabil bayan liwaɗin kuma suna fashi da makami suna kidnafi kamar dai mutanen yau ne jahiliyar farko ne ta dawo yau ai ta ta'arraduna lisabila bil qatl wa aka mal suna bujurowa masu bin hanya su kakkashe wasu su kwace dukiya ba haka yake yanzu ba a arewacin Najeriya kudu ba yi me Allah sauki wata tuna fi nadikumul munkar kuma duk gurin da kuke zama kuna hira ke kenan wararen zaman ku kuna aikata almunkar mana abin da shari'a ba ta so wal munkaru ma tunkiru shar'u in aka ce munkari shine abin da shari'a take inkari ba ta so kamar me kabbiradi ana zaune a gun zama sai a zautu safir kaga bai dace ai da kunya ko wa halil azrari da kuma sabulanci hmm? ka san sabulanci yanzu kun canja mara suna ko ba kwa wando duriya a waje da wani gajeren wando to mu a zamanin mu safulanci easy guy yau safulanci easy guy Mun ne wannan ya za ka sa wanda kuma ka bude zuriya adam baka kenan Allah so. to duk wanda kaga yana dan bubbude wannan to fa zai fada can diyawancin wanda suke wannan wandunan naku na yara yanzu eh gani. belt din ma a wajen kasan cinye sa to amurka wanda suke wannan yan luwaɗi kai an ce kai koyi da annabi da sahabi ka je ka ɗauko wani ƙasun gumin arnaiwai da shi kake koyi har kana wani buɗawa a duniya Allah ya to shi ne ya ce wata atina fi nadikumul munkar kuna zakkewa da abin ƙi kamar irin wannan ayi wando lakwalakwa da shi wa yatuna bi kulli fasadin jihar kuma kowace barna a fili suke ba sa boyewa ba su da kunya kaga ba imani kenan don annabi ya ce da imani da kunya suna rubanye tare wala yakjulu ba'dhum min ba'd sashin su bai jin kunyar sashi wahiya darajatun ab'adu min al-fuhsh wannan ma daraja ce da tafi alfasha wa fasadul fikra kuma tsari ma na halitta halitta su ta ɓaci to bayan ya yi wannan wa'adin sai Allah ya ce mana fama kana jawaba ƙaunihi jawabi da amsar da mutanensa suka ba bashi akan wannan wa'azi da ya musu su daina zakewa maza su daina sabulanci su daina ainihin tare hanya fashi da makami ko fashi da mukami illa an qalu tina bi azabillahi in kunta min as suka ce gabo mana da azabar Allah in gaskiya kake annabi lo fi istiqbahi zalika in kana cewa abinda muke muguna ne wa anna al-azaba nazilun bi fa'ilihi da kake cewa azaba za ta sauka ga mai wannan aiki to ka je ka rune ta je ka ga wa Allah da Allah ka قال رب انصرني على القوم المفسدين شكرا قال رب انصرني على القوم المفسدين annabi lut sai ya koma wajen ubangiji ya yi addu'a ya roƙe shi kullum mutumin Allah ga Allah yake kai kukansa kuma ga Allah yake neman taimako don haka annabi lut sai ya ce rabbin surni ya ubangiji ka taimaka mu fi inzalil azab wajen saukar da azabar da al'umma ta suka nema alal qaumil mufsidin bisa mutane waɗanda suke mafarkata ai al'asina bi itiyanir rijal masu sabo wanda sabon su shine aikata liwadu namiji ya danne namiji wa ghairihi min munkirat? da ma wani wannan daga cikin ababanki fastajaba Allahu du'aahu sai Allah madaukaki ya amsa addu'ar sai ga azaba ta bake musu yaya aka yi walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qaryah إن أهلها كانوا ظالمين الله أكبر بس إنما ألابا تو غاتنا سوسك da دكانسو kamar yadda namu suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw ittina bi'azabin alim to wayannan sun nemi Allah ya kawo azaba sai ga azabar fataji dagare su walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra yayin da Allah madaukaki ya aiko wasu mala'iku zuwa wajen annabi ibrahim aiken da aka yi musu su zo su yi masa albishir bi ishaqa wa yaquba ku? zai haifi ɗa mai suna ishaq da wani ɗan yaqub bayan ishaqa qalu sai suka ce inna muliku ali hadhihi alqarya suka ce da annabi ibrahim za mu halakar da mutanen wannan gari ai qaryatul ludi garin mutanen annabi ludi wahiya sadum sunan garin sadum in ahalaha kanu zalimin lalle mutanen wannan gari azzalimai ne sun yi zalunci zaluncin ya kai a saukar musu da bala'i to Allah ya aiko mu mu da su kafirai ne su na'am qala inna fiha luqa mhm. qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu na allah maɗaukaki الغابرين نعم الله مدوكي sai sake ba mu labari ce, qala Ibrahimu ko si annabi ibrahim sai yace na fi halu ba sun ba shi labari ba ba sun ma albashir da yaya guda biyu suka gaya yamar cewa za mu halakar da mutane na waccan alkariya mai suna sadum alkariyar annabi lotu ƙalu sai suka ce musu inna fi halo da ya ce aiko a cikin garin akwai annabi lokaci ƙalu sai su ma suka ce masa nahnu a'lamu biman fiha ay mu mun fi sanin wadda a cikin garin nahnu a'lamu fi man fiha ha? mun ka fi ka sanin wadda yake ciki ya ibrahim lanunajjiyannahu suka ce wallahi za mu tseratar da shi bi tashdidi wa qur'a bi takfif wa ahlahu za mu kuma wato tserar da iyalansa illan ra'atahu sai matarsa kanat min al-ghabirin ta zan daga cikin wayanda za a basu cikin azaba ai albaqina fil azab na'am walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'an وقالوا لا تخف ولا تحزن نعم إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد, ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون نعم تعلم Allah كيتي ولما أن جاءت ja'at rusuluna Allah ce yayin da manzanninmu wayannan mala'iku suka zo wajen annabi ludu alaihi salam sun zo ne a siffa na samari kyawawa kasan ɗan liwari ba ya san irin karfarin ɗan yara suke ne to da annabi lutu ya gansu samari kuma kyawawa hussanu lujo si abihim ai hazina bi sababi sai bakin ciki saboda ya san mutanensa za su latsa ba sa goyewa kawai wa bi bihim zar'a kirjinsa zuciyarsa da ke kirji ta ainihin dugun zuma wa ga tamma bi ya yi fushi da lamarinsu akwai lamba ta ko ila an kala har sai da yace law anna li kuwatar ina ma ina da karfi kan ku Au ila rukunin shadid ko zan koma in karkata zuwa wasu jama'a masu ƙarfi ƙwano sai suka ce ya ludu inna rasulu rabbi kalan ya silu ilaik suka ce ka ba huta ka kuma huce mu jakadu ne na ka ba za su iso gare ka ba da mugun aikinsu fa asiri bi ahlika bi qit'in min al ka fita da daddare kai da iyalanka cikin wani yanki na dare yayin da kuke tafiya wala yaltafid minkum ahadun kar wani ɗaya waiwaye a taka ko sai matarka innahu hama a asaba ita matarka duk irin balahirar da ta shafe su za ta shafe ta inna maw'idahum as ba. lokacin da Allah ya yi alkawari zai halaka su shine da asuba duk yawancin azabar Allah in za ta sauko to da asuba take sauka Allah ya ce alaysa subuhu bi qarib ita asuban bata zan kusa ba kusa ce to Allah madaukaki sai ya gwada mana haka li'annahum husanul wujuhi ka gani ko samari ne kuma fuskar su akwai kyau fi suratul adya fi surati suka zo a sura ta ainihin baki fakafa fakafa alaihim qaumahum sai yana je musu tsoron mutanansa ƴan fa'alamuhu annahum rusulu sai suka gaya wa annabi hudu cewa su manzanni ne jakadu ne na ubangijinsa wa qalu la takhaf wa tahzan suka ce karka ji tsoro kar kuma kai bakin ciki inna munajjuka lalle mu masu tseratar da kai ne wa ahlaka da iyalinka illa mar'ataka sai matarka kanat min al-ghabirin ta zan daga cikin wa'anda za a bar su cikin azaba saboda ita maza suna danna maza ita ko tana danna mata ne eh, ai kowa da zaka wa'annan suna liwadi wa'annan tana madugo Allah ya tsare mu wa nusiba alahu adafun ala mahallil kafir inna munziluna ala ali hadhihi al-qaryati rijzan min as-sama lalle mu waɗannan mala'iku ke gaya wa annabi lutu za mu saukar da wani yankin azaba ga mutanen wannan gari kalli lamba ta uku ne ko tabbata fil hadithis fil hadithin ladhi akhrajahu al-bukhari ya tabbata cikin hadisin da imam al-bukhari ya fitar hadisi na 6974 wa muslim haka nan imam muslim ya fi dadisi na 2218 an usama ta ni zai daga usama dan ne hibbin na biyu kenan wanda annabi ke son sa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama waje a faƙala rijizun au aw adhabun udhiba bihi ba al-umam wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci ciwo sai ya ce rijisun shi ne rijisun au azabun ko ya ce azaba wai fassarar rijisun ɗin na ake yi uzziba bihi ba'dul umam wanda aka azabtar da wasu daga cikin al'ummatai da shi thumma baqiya minhu baqiyatan sannan wani saura ya saura fa yadhhabu al-marratu wa ya'ti marratan ukhra wani lokaci azabar ta tafi wani lokacin ta dawo faman sami bihi bi ardin fala ya manna alaihi duk wanda ya ji bala'i a gari to kada ya je gari wa man kana bi ardin wa biha in kana gari kuma bala'i da annoba ya sauka nan fala ya kharuju firaran minhu kada ya fita don gujewa wannan bala'i ko mutuwa sai ka kare gudun ka je ka mutu a can kaga an yi fargajaji kenan na'am Allah ya ce inna ko? lalle mu masu saukarwa ne rijzan min al'azabi za mu saukar da yankin azaba ala ahli hadhihi alqarya bisa mutanen wannan alqarya dan me bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suke yi bi sababi fisqihim saboda fasikancin su faj'ala ali safila sai sanya saman garin aka yi musu juyin waina aka kifar da su wa amdara alaihim hijaratan min sijil yi musu kuma ruwan gashashen bulo daga sama kalli lamba ta hudu kama fi yi ta'ala kamar yadda zo a fadin Allah manaukaki a suratu hudin alaihi salam aya 82 zuwa da uku balamma a amruna yayin da umarninmu ya zo na halakar da alkariyar annabi ludu ja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya saman garin ya koma kasa wa amdarna alaiha hijaratan min sijilin manzud muka yi musu ruwan sama na ainihin duwatsu wanda suke gasassu musawwamatan inda rabbika kowane dutse an mar alama da sunan wanda zai danne haka Allah yi wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id wannan azaba bata nisa ba ga azzalimai na wannan al'umma to sai Allah ya ce walaqad tarakna fiha ayatan bayyina hakika mun bar aya bayyananniya a cikin ta ay zahiratu hiya atharu khirabiha shine gurin da aka rushe garin nasu waqila hiya zuhurul ma'il aswadi ala wajhi al-ard wato a lokacin sai Allah ya fitar da wani bakin ruwa akan ƙasa ya zauna liqaumi yakilun. wannan aya ce ga mutane masu hankali ai yatadabbaruna su astu wa zakara ta'ala qissata madayna wa qala Aya da mala yanzu zai ja Allah madaukaki ya ambata mana ne a cikin ta qissar madayna sai ya ce wa ila madayna wa ila madayna akhahum shu'ayban qala ya qaumi ibudu وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين تكون باين النبي لوط عليه السلام Allah malaukaki ya ce wa arsalna ila madyana asahum shu'aiba sai muka aiko annabi shu'aib zuwa ga ainihin madyana fa kala yana zuwa sai ce ya qaumi ibudullah ya samu mutanen madyana yace ya ku mutane na ku bautatawa Allah shi kadai kar ku shirka da shi warju yawmal akhirah ku kaunaci ranan ƙarshe wato ku ji tsoro ranar alkiyama yawmal akhirah shine wa huwa yawmal qiyama shine yawmul qiyama wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku tafi cikin ƙasa kuna masu barna halin mu'akkadatul Amiliya, min afiya bi kasril ai ay afsada asau asa yayi barna kenan thumma ashara ila qissati adin akwai aya ko na'am fa kadzabuhu fa akhadhatuhum ar-rajfa wato sai suka karyata shi shu'aibu annabin Allah manzo ne na Allah yana wa'azin sa ya gama sai suka karyata shi cewa ya abotata wa Allah shi kadai a ji tsoron ranar karshe suka ce kai ta da gaba ba za mu yadda ba karya kake Allah ce fa aka zat humur rajafatu ai alzilzilatu shadida sai Allah ya san kasa ta yi girgiza da su fa asbahu fi darihim jasimi sai suka kasance kowa gashi a gidansa ya gurfana akan gwiwarsa ai bariki barikina ala rakbi mayyitin sun gurfana akan gwiwoyinsu kowa ya mutu haka an taba Allah Allah ko ba a ya kasa thumma ashara ila qissatay adin wa thamud sannan sai Allah zai nuna mana ƙisosi guda biyu yanzu ta adawa zafamudawa fa kala yace me wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim mhm. wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin to kadi wa'nasu adawa ba wanda ya kai su ƙarfi da ƙannan su dawa su ma masu ƙarfin ciwo ne to Allah ya aiko musu annabawa Allah ya ce wa adar su ma adawa da samudu da samudawa a halakna Allah ce duk mun halaka su bila sarfin wa bi sarfi na'am bi ma'anar hayyi wal kabila in an ce masrufi yana sarrafuwa to ana nufin wata kabila ne adawa da samudawa wa qad tabayyana lakum min masakini halakan su ya bayyana gare ku in kun bi ta guraren zaman su gidajen su bil hijr a hijr kazzaba ashabul hijr al mursalin ko wal yaman in kun je yaman wanda ake ta bala'i yanzu shekara da shekaru wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shedan ya kawata musu ayyukansu min al-kufri wal ma'asi aikinsu na kafirci da sako sai shedan ya nuna musu shine mai kyau kuma suka yadda naka kyakkyawan su suna ganin sa shine bata shine kafirci fasaddahum anis sabil shedan ya kange su ga barin bin tabarkin Allah an sabilil haƙi hanya ta gaskiya wa kanu mustabsirina kuma su ma wayayyu ne suna da basira ai da wi basaira biwasitati rusul suna da basira saboda an ba su manzanni ba a samun ilimi sai ta hanyar annabawan Allah yani lam yakul lahum bidhalika udhrun ba su da wani udhuri saboda Allah ya aiko musu masu wa'azi li'anna rusula awdahu sabila lahum domin manganni sun bayyana musu hanya a fili wa fahimul makasuda sun kuma fahimci manufar manzanni wa ba abawutti ba'ahu amma suka ƙibi wa shara ashara ala ila qissati karuna wa fir'auna ma'a musa faƙa haka nan Allah ya ɗan nuni kuma du akan ƙisar ƙaruna mun yi shi a baya can ma suratul qasas da kuma fir'aunu tare da annabi Musa su ba can mun ji faqala sai ce mi wa qarun wa fir'aun wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin fa kullan akhadna bi dhanbi ya ya fa minhum مَنْ أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن kanu anfusahum yawlimun Allah madaukaki yace wa qaruna ay wa na qaruna mun halakar da ƙaruna mun yi tarihin wani attajiri ne yana da dukiya dukiyar kuma sai ta lambata amfane shi ba ay musibatu bil mali kaji ko wal hasadi shi musibar ƙaruna? dukiyar sa ce da kuma hasalar da yawa annabi Musa alaihi salam قال الله تعالى الله مدوكي yace inna na kana min qaumi musa fa baga alayhi lalle qaruna ya zan daga cikin mutanen annabi musa sai zalunce su wa atainahu min alkunuz mun bashi daga cikin taskoki ma inna mafatihahu latanu bil usba makullan taskokin sa yana nauyi ga mutane jama'a wasu kace 40 suka kace 70 daukan dan makullin su to sto na dukiyar sa uli kuwa kuma majiya ƙarfi ba marasa ƙarfi ba idh qala lahu qaumuhu la tafrah yayin da mutanensa suka yi mar wa'azi cewa karka yi alfahari wanda yake mummunan alfahari mun yi batu a kansa inna allaha la yuhibbu alfarihin lalle allah baya son masu alfahari suka ci gaba da mar wa'azi wa batagi fi ma ataka allah ad-dar al-akhirah ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka na dukiya duk wanda Allah ya bashi dukiya ya bashi ne don ya nemi lahira da dukiya don yi wa addinin Allah aiki don ya kyautata wa kansa ya kyautata wa iyalansa ya kyautata wa makwabtansa sai samu aljanna ta wannan hanya kun ga sayyidina Usman dan Affan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya koma Madina a lokacin akwai wahalar ruwa ruwa wannan da ake sha akwai wata rijiya ana ce mata biyar roma mai rijiyar mai hude je hudu sun lallaba madina sai manzon Allah ya tara sabon sai ce man yashtari birin roma wala hujjanna wa zai sai wannan rijiyar musulmai su sha ruwa su yi wanka su yi alwala su yi sallah su dafa abincinsu kuma karewa kowa gadara gugarsa da gugarsa daban gugar kowa daban kare ce in yazo sai ya ja aishi ya saya ya yi kafafa ya mata lafiya sai na usmanu sai ya je ya samu mai rijiya sai aka yi ciniki bai hude ka zan ba ruwansa da riba ya ninkin kudi ya ce faɗi abin da kake so ya faɗi yadda yake so sai ya ɗan kudi ya biya shi kaga kudi ya yi amfani a mazan Allah da ya ji sai na Usman ya ce wannan rijiya sai ya ce masa ma barra Usman ma fa'ala da yau duk abin da sai na Usman zai aikata bayan ya sa dukiyarsa ya sai rijiya don musulmi su sha ruwa to duk abin da ya ba zai hana shi shiga aljanna ba ba zai cutar da shi ba ashe kaga wanda aka bashi kuɗi so ake amfani da kuɗin ya taimaki addinin musulunci ya taimaki al'umma da shi in yi haka sai ya tsira amma an ka rike sunansa taska taska wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adabin alim wanda suke taskance dinarinsu da azurfarsu kamar ka ce daloli na amurka yanzu ba sun suke boyewa ba har a cikin tanke ruwa wani a tona soka wai a cika wani ya kai kasar wani wani a je switzerland a tafi a kai ingila a kai dubai a kai china bakar fata ke ba kan ji gama gaya da rukuna ta ke da mutane da injin nika kansa ya gashi duk ana nika wa mutane suna biyan ka kudin da ya juya eh amma ka ɗauka kuma ka kai wa makiyanka ka mutu shi ke na shiru dama ba kayanka ka bane allah ya sauka to wayanda suke boye dinare da azurfa ba sa ciyarwa a hanyar Allah sai annabi ya ce wato Allah ya ce ai musu albishir da azaba mai radadi duk kudin za a tara yau mai huma alaiha fi nari jahannama sai a sa kudin kamar yadda za a sa karfe a makera a gura da ziga-zigi ya ja to sai a dinga dora musu a fuskarsu sai a sa a bayansu sai a manna musu a gabansu saboda mu sai a ce haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka ɓoye dan kanku ba zuku ma takninu ku ɗanɗana sakamakon abin da kuka ɓoye ɗin kaga ga zama musiba shi sa sai na usmanu ya fidda kudinsa ya yi wancan aikin annabi ya lamunce masa cewa shi ɗan aljanna ashe ana shiga aljanna da yake Allah ka shirya da mu wa huwa ibnu ammi musa shi karuna dan babban annabi musa ne alaihi salam wa fir'auna wa hamana kaji manya biyu da fir'aun da hamana su kuma musibarsu musibatu huma bil mulki wat takabbur musibarsu mulki ne da girman kai yawancin mulki yakan sa girman kai wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati haqiqa annabi musa ya zo wa fir'auna da hamana da ainihin hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ard sai suke girman kai a ban kasa wa ma kanu sabiqin Allah ya ce ba za su tsere mana ba ai fa'itina azabana fa'itina azabina ba sa tserewa azabarmu sai sun gamu da ita Allah ka raba mu da azaba Allah sai ce ga yadda aka yi aka halaka su fa kullun kowanne min al-mazkurina daga wanda aka ambata dinnan daga kan fir'auna da karuna da hamana dinnan akhadna bi dhanbi kowa Allah ya kama shi amma ba da sababin zunubinsa faminhum man arsalna alaihi hasiba daga cikinsu akwai wanda aka aiko musu iska rihan asiba iska mai ƙarfi fiha hasba'u kuma da ɗakon kwani a ciki ka qaumi hudin kamar mutane annabi hud wa minhum man akhadhathum as-sayha akwai wanda Allah ya sa mala'ika ya musu tsawa ka samud kamar samudawa wa qaumi hudin alaihi salam wa minhum man kasafna bihi al ardha daga ciki kuma akwai wanda aka sa kasa ta kama shi ka karuna kaman karuna wa minhum man agraqala daga ciki kuma akwai wanda muka lotsar da shi a ruwa ka fir'auna wa qaumihi tabbatai fir'auna da mutanansa fil bahri cikin teku wa ma kana Allahu liyadhlimuhum Allah bai yi wannan ba dan ya zalunce su ai fa yu'adhibuhum bi ghairi dhanbin ballantana ya musu azaba ba tare da wani zinibi ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kansu suka zalunta birtikabi dhunubi ta hanyar aikata wato zunubi wa huwa kufruhum wa dalalihim sune kafircin su da ainihin wato batansu ina ga anan zamu takaita ko in Allah madaukaki ya kai mu gobe sai mu so kan asalin inda sura ta samu suna wato suratul ankabut wato daidai kan ayata 41 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu kafin aje ga karanta tambayoyi akwai sanarwa daban-daban kamar haka da farko ga kwamitin marayu wani bawan Allah ya bayar da yadi hudu ya ce abe kwamitin marayu sannan wadda ma wata baiwar Allah ta bayar da naira hamsin abe kwamitin marayu wani bawan Allah ya bayar da dubu daya abe kwamitin marayu sannan wata mata bayar da naira sha biyar ta ce abe kwamitin marayu ga kudu jiya akwai wata bayar Allah ta bayar da kudi naira dubu daya shi ma a bayar kwamitin marayu sannan akwai mai eh to wata bayar Allah ko bawan Allah wani bawan Allah ya miko naira ɗari ya ce shi ma a bai kwamitin marayu nan ma wata baiwar Allah ta bayar da naira oke wata bayarwa Allah ta bayar da hijabi guda biyu na yara da fallon zani daya ta ce a bai kwamitin marayu sannan jiya bayan an yi maganar yaro da yake da larura na ciwon kwakwalwa bayan an tashi wani ya miko naira 500 ya mika wa dan agaji ya ce a bayar sai kuma sanarwa kamar haka wannan sanarwa daga kwamitin wato daga wurin amirul hajji ne na karamar hukumar katago wadda yan agaji suka miko suka cewa a sanar batun kudin tafiya aikin hajji ne bana a nan jihar bauchi kudin aikin hajji shine naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da talatin da biyu da ɗari tara da saba'in da hudu da kuma naira goma wannan shi ne kudin aikin hajji a bana ga wadda Allah ya horewa idan zai je to makarantar wannan kuma sanarwa ne daga makarantar Malkazil Islam Institute of Arabic and Islamic Studies da ke nan Azare ita wannan makaranta ta Markas ta ce a sanar da jama'a cewa an fara sai da fom na shiga firamare da kuma karamar sakandare jis na shekara ta 2019 zuwa 2020 a ofishin akawun kudi na makarantar wato kasha ofis akan kudi kamar haka firamare naira 500 karamar sakandare jis 1000 kuma an fara sai da wannan fom ne tun daga ranar laraba da to wajen sati biyu kenan ɗaya ga watan mayu na wannan shekarar kuma akwai ganawa da waɗanda suka cika fom na shiga ƙaramar sakandare wato intabi da za a yi wadda kuma za a sanar da ranar da za a yi nan gaba ga waɗanda suka suka sai fom ɗin sannan akwai jama'a da dama da suke rubuto takaddun neman wato neman a tallafa musu musamman ta fuskar magani da sauransu ga wannan ma haje asibiti mala abdullahi kai kami kwan wannan to ta je asibiti na batun sayan magani naira dubu ɗaya ne akwai wata ma ta kawo ita ma dubu ɗaya da ɗari biyar akwai wasu sun rubuto da dama daga gidaje ina so su fahimci cewa ba wani kuɗi aka ajiye cewa za a sayi magani ba kawai ana sanarwa ne saboda albarkacin wannan watan wani in ya ji sai ya saya musu saboda yadda suke rubutuwa sai ko suna ji ne ta kafar rediyo ko yaya sai kaga an zo daga can wata anguwa can har daga wani kauye ma na ga takarda a rubuto neman magani to ba kuma kudin ne a ajiye ba sai dai bayan Allah in sun taimaka wannan ma wata baiwar Allah ne wannan ma gidana ma aka yi wannan takarda wato sun sami laruri ne wato iftila'i na gobara mala wadda a sanadin wannan gobarar ita ɗakin matar ya ƙone kurmus wadda in banda sitirar da yake jikinta ba abin da ta tsira da shi shi ne ta ce a kawo gurin wannan tafsir a sanar ko da bayan allah da za su taimaka mata yanzu ɗakinta dai haka yake ina jin sai taburma ne wasu suka taimaka mata to bayan wannan bayan wannan to akwai dai kamar yadda na faɗa akwai ma alhaji aminu wannan kanna na kwamitin marayu na ga malam Gwamna mu karanta tambayoyin da suka sauwaka wadda ba su ji su ba sai su yi haƙuri sai gobe idan Allah ya kai mu wannan yana cewa malami ne ina azumi sai aka buge ni a bakina to sai jini ya fito a bakina har da hanci to ya matsayin azumi na yake sai ya kurkure bakinsa ba matsala abinda ba a so kar ya shanye jini ya ta kurkurewa har sai ya ga ba jini shikenan kalas mai wannan mata ce da ya ce da matan malan ka sha ruwa lafiya malan ɗazi ne ido na yana ciwo to akwai magani da nake amfani da shi kuma lokacin ina azumi ba a sha ruwa ba don haka sai na ɗiga wannan maganin to malan sai kuma na ji wani ɗaci a can makogaro na to shin azumi na ya karye ne ko kuma yaya wadda duk bai da lafiya an ce ya ajiye azumi ta ka yanzu da ya ɗiga ya ji shi a makoshi duk abin da ya kai ga makoshin mutum ta ido ko ta kunne ko ta hanci ko ta baki ya bata azuminsa da haka yanzu zai rama guda ɗaya ne mai wannan tambayar na cewa Allah shi gafarta malam tambaya ta ita ce shin malam mutum zai iya ajiye azumi don zai je rantsuwa ta siyasa na'am in dai mutum zai yi tafiya da ba ta sako ba ya samu ya ajiye azumi sai ka kalli abin da za ka je ka yi kome wannan tana cewa Allah shiga afarta malam ni ne mun rabu da mijina sama da shekara tara har yanzu ban yi aure ba kuma malam shi cika uku ne malam kuma sai gashi yake zuwa waje na har ya rinjaye ni muka aikata fasadi na zira har sau biyu yanzu kuma sai nake ta yin da na sanin wannan abu to malam ya zan yi nemi mafita a kan wannan zamana ne ku Allah sauki wannan kwantai ne malam sun sake tuni game da matan nan da ta yi aka sake ta saki biyu kuma tana gidansu har ta jini sai biyu sai kuma mijinta shi ma ya dawo yana bibiyanta har suka aikata dai kwatankwacin irin waccan har sun kai ga har an samu mahaihuwa, to wani wadda malam kace za ka yi bincike shi ne suka sake rubutowa ka'ida abinda malamai suka ce idan mutum ya saki matarsa ta yi jini daya yana da damar ya dawo da ita ta na biyu yana da damar ya dawo da ita amma in ta yi uku sai an ɗaura aure tunzutun da jini biyu ta yi bai dawo da ita bane ta hanyar da ya kamata da a ce a gidansa take babu wata matsala ta yi jini biyu ya zo ya take ta shi na ya dawo da ita idan ka kira mace ku sadu da ita matar ka bayan ka sake ta to ka dawo da ita kenan amma in ta har ta tafi gida bayan ka sauta to yana da kyau ka gaya wa gidan ka dawo da ita amma in baka dawo ba da ita ba kai in baka gaya musu ba kai laifi amma wannan baya sa a ce wannan tsantsar zina ce aka yi Allah ya shiryar da mu ya tambayoyin da za a karanta kenan wadda ba nasu ba sai su yi haƙuri sai gobe wannan ta ce don allah mala a sanya wato a sanya yarta a cikin addu'a ta yi aure shekara uku amma har yanzu ba ta da lafiya sannan wannan ma ta ce a sanya yayarta a addu'a tana kwance ba ta da lafiya wannan ma ya ce matarsa tana da ciki tsohon ciki yanzu haka a sanya ta a cikin addu'a Allah a sauke ta lafi wannan ma suna neman addu'a a gurin Allah don a gurin ‘yan uwa akan wasu buƙatunsu na alkairi Allah ya tabbatar to da dama dai da wasu ba su da lafiya wasu suna kwanci a gida wasu a asibiti da masu biyan buƙatu na alkhairi da masu neman aure da suke rubutowa zawarawa da samari matasa wadda Allah wato kowa ya san Allah Allah subhanahu wata'ala ya san bukatun kowa kuma ya san damuwar kowa masu neman biyan bukatu na alkhairi Allah biya masu damuwa da wasu matsaloli Allah ya yi baki da ki an ce da malam za mu yi batu akan taimakawa marayu kuma tun da farko ranar farko mun yi magana cewa taimakon marayu ba karamin al'amari ba ne yakan ainihin idan ana taimakawa marayu a ƙasa to bala'i yakan ragu a wannan ƙasar da ka irin wannan kira da ake yi wayanda suke da hali kun ga da in za mu yi taimakon marayu a nan gurin akwai masu kawowa turmi 200 wani 400 wani ya kawo kaya masu yawa wani ya kawo abinci amma yanzu ko don yanayin babu ne to babu ba ta hana dai a yi taimako don ƙur'ani ya ce wa'anda suke ciyarwa fisar ra'i wadda ra'i masu ciyarwa lokacin da suke da yalwa ana samun kuɗi ana cin riba wadda ra'i da lokacin da ba riba ba albashi ba ba ba ba amma a nasin kuma za su ɗauko su yi abin da suke yi Allah da ya ce su haka idan sun yi fashi ya san yadda zai sakawa musu kuma ya ishe mu abin wato nema dangane da taimakon marayu da annabi ya ce duk wanda ya ɗauki ɗawainiyar marayu ni da shi kamar wannan a cikin aljanna sai ya nuna nan biyu to wanda zai yi aikin da zai zo kusa da annabi a cikin aljanna me zai hana yi yanzu wanda ya ba da naira biyar ɗin nan iya tasa ne ya samu wannan matsayin idan kana da miliyan ashirin me zai hana ka ɗauki dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ka hidima a marayu albarkar wannan watan albarkar ayan ƙur'ani da suka yi batu a kan amma an kai shiru ka shiga cikin can da annabi ya gaya mana aya a ƙur'ani a sura ta biyu a shaidan ya idu kuma fakara shaidan ne yake muku wato cewa in kun yi irin wannan ayyukan kuɗin ku zai kare amma wa ya bil yana umartar ku kuma da abun alfasha in za a yi zai ka je ka nemi wata mazauran kakar miliyan kuma ta zo ta ƙi zama ya ke nan <laughs> kaga kakar kudinka kuma ba lada nan ku in ka daure ka yi don allah sai allah ya baka wannan makami na zama tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama cikin aljanna allah ya datar da mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين